Hmm. baby baby baby ka san me hancin nan naka da na suna mugun burge ni Allah Allah sai kai kuma sai naka ba yana burge ni a duk kyau ban kai ka ba baby kai ka san me yake burge ni eh. wannan haƙorin makan naka da hancin na ɗan zuwa da wannan gemun ah. ai ka ƙara so ai wannan lemon na ce ba dan kawo maka ka san yana kyau mutum ya zama sarkin ka ne ka ringa kyautata masa har akwai lada da Allah zai baka ma ko ga muna son mu ganye aikin lada wallahi to ba damuwa bayan je kun gama sai wannan hege baki wannan yan naki yana da kirki wallahi ai yana da kirki yana so na shi yasa Ha ha ha! sha dan banza me ya tanada me yake da shi ge baki ya mana su ina ta take su wannan maganin da na bashi maganin batun da na sa a cikin lemon din sai sai awa 25 kinga ko sisi baya magani ma a ciki ko sisi baya magani naira ɗari biyu yake magani an ban da tsiya mai amfanin su da irin wa'annan Zan ɗauke shi in yi waje da shi ki ga wani sauyin kafin da Allah ba iya tsaya wani Hello baby. Ina son ganin ka yanzu yanzu nan. Kai sauri fa. Allah. Wallahi bibi kina son fasan kai. Ana so ki rika shi sabar ke bugu ni fa. Ai bibi ka san wanka. Yasa nake kara son ka saboda ka san wanka ka iya wanka. Bibi na ga kina wani kyau anya ba kuɗi ne suka zo ba irin wannan sai ki ce bari in kira my solomit ina ya dan ya turu a kan ba sai ya dan samu ko tanke ci ba ba ba kai ma ka san da an samu ai da dole in tabo ai da amana Allah Hege baki ah, ya fito sauyan kawata ya kake Da le wannan dan ka kawo ku nace gashi tunda ka zo kuma wanda muke kada yayyanta to mu dinga kawo muku lemo shine na ku ji daɗi kawai ni ka bar lemu ban su kawai ka bar ni ba na san irin wannan lemu ke ba ki ga me bane ka san mu ne yana ne kin gama da ni tunda kin ce kina zan sha biyu ba da eh, yanzu ka sha lemon ora ke thank you very much a ah, ka da eh, sai ba ah, shikenan baby hmm? Bebe ka sha da yawa mana daga hannu na kula baka ba kuma yayana ne ya kawo. Ka shanye duka kaɗan. Allah wurin don biyu da sha biyu kai ai saurayin nan na ya cika tawon kai dan banza wannan wannan sai wanka ba ko sisi ma ina ji duba mana ai ya san gwanjo ina faɗa ma ya san gwanjo To ba laifi wanda aka samu kalas guda biyar da me muka manta. Ga waya ga waya yau haɗo da waya. Amma fa wannan saurin na kyasan sun sa gwanjo wallahi. Kin ga nubayan saɓe shi gyan da shi ki kawo wani yanzu yanzu nan. Ki kawo wani saurin naki. To ke lemon. son ganin ka yanzu nan. Don Allah kakka daɗe kaji. Yawa bibi sai ka zo. Zai zo yanzu yana zo. An sa an sa an sa. Shigan mana da shi. Kirkin ne nan? Eh. Shigan mana da shi jika jika. Wallahi bai buko, na yi mamaki. kwata-kwata ban taɓa tsammanin kiranki ba kawai sai naga kiranki a wayata. ka san mene ne wallahi ina dan bukatan kuɗi ne wasu kuɗaɗe na fi so ka bani kuɗi kuma baby eh baby gaskiya kin yi rashin sa'a saboda kuɗi na jiya jiyan nan na sa su a kirifto to kuma gashi faduwa kullun yake banda haka da yanzu zan iya cirewa sai in tura miki amma ki yi haƙuri ba za ta bambace ni eto eh ba zan da iya cewa ba za ki samu ba amma ko zuwa an jima in dai an yi harka zan iya cirewa an sami <laughs> ah samu ala haka ka zo Allah sai ki sauya kawata to wannan lebo ne na ce gashi dai ba kan kawo maka wallahi tallahi mun kan Allah yana annabi ne a rike amana soyayya a riƙe amana ka kula da ita a rike amana sosai madalla bayan shirin fito Lasha ne da wannan kanin naki yana da kirki. A yaya na ne. To ai wani sai tunanin ma kanin ki ne saboda kalle da yake ke kyautata wa mutanen da suka zo wajen ki. Kai baby to me ka da ni? Ni fa ya rage ni. Allah. Ta? To shikenan ai da ma umarnin ki nake jira. Bari insha Allah sarki. Kai ina son ki. Ai gaskiya kuma da daɗi sosai wallahi. Zine ne kamar ma ba irin na ungwanmu ba. Kara?

Na alamun kaman ba ku kuɗi a sa. Caje shi cikin dan yanzu nake tambaye shi ko ke ce wai ba ya da kuɗi me da shi. ge baki. Kawo kawo yanzu nan da kan bai take can bai da kofi su. wannan mutumin yanzu da nake tambayar shi yake ce mun da ko sisi jibatukan ma daga banki yake to ke kin san da in wayan nake kyawa da wasu kike kyawa mana wasu banza ya dazu a ah. ce mun ne fa bai da ko sisi fa na tambayi ko ya sa kuɗin shi ko a menene ina jin ko asibiti ko menene na ce eh, yanzu kalli kuɗaɗen nan da aka samu fi sabilillahi kalli kin gafa irin su irin wayannan da aka dauke su ya kamata ginin kawo mana sun dan fi irin su amma ba wanda za a dan samu yan dubu biyu me ne ma fa yanzu abin da nake so da ke kudin zan ta ajiye muke su ki kwantar da hankalinki ni zan ta tara muke su su nake so in tuwa ki karatu kasar waje Allah <laughs> kake damu ai wayar ta kawai ki ta kawo mana samarin nan kana so na fa ah. zai tawa zaka dinga ta kana ajewa kake damu yanzu wannan ma kenan ba za ka mun kuɗi 500 ba wannan wannan bayan ajiye su Ba da ba Kira wani kira wani. Kira shi. Kawai in aje. Kake da wayoyi hudu kenan. Amma ka san a zo fa a a Ba damuwa yanzu kira wani. Kira hmm. Tunda ba su yi wa iyayensu ba ai wanda su zo su yi mana. Yawwa. ka da ƙarasowa. Ah ki sannin ki wallahi daga ofis naki. na kinkimi wani dan gwanzan bulu haka zan kai in dora mota ta wuce kin injiniya ne ni ba injiniya kuma eh. gyaran mota kake a mutum gyaran mota babban injiniya da ke gyara mai mota gida gida ko ko masallatai ko me a ai an bar kauna injiniya ne da ke ɗiba bulo ɗora mota ta kai can a gina gida a gina masallaci gida aikin ga samun kuɗi ga lada a to masha Allah masha Allah hakan ma yayi ai kuma dai a dan tsaya a nema ɗin ko ba yawa yawa ayyuka ga sunan ina ta iba su kamar jaki haka nake ɗiba bulo wallahi ne ta ɗora mota shi wallahi tallahi ah sauyin kanwata Allah ya kara arziki har ƙara soke da wallahi to gari Wallen wani dama na kawo kasan shi arziki yadda yake. Madalla. Ya kyau daga taimaka. Wallahi taimako ai yana daɗi a rike amana a rike soyayya. Da a rike. Banda cuta banda wa haka soyayya take so. Eh kaga da ka zo fa a zamanin baya da kai za a yi yakin badar ko uhudu. <laughs> Saboda imanin ka. Gaskiya ne. Eh. Yo ba kunin aya a ƙara da wannan? Eh. ai mai kunin aya a nan baya take to ta gama haɗa kunin aya na ta Allah mata da yau ina tunanin gobe za a yi masa sadaka bakwai sai dai in ka ƙara dawa lokacin ka sha kunin aya ah. yau eh Allah ya ji kansa yadda ka je aikin nan ka gaji ka samu ka ɗaki wannan da yawa Allah wallahi kuma zo ka ban iri na wallahi ai ta fi dacewa da kai eh ai ko na gani ya fi dace kin san me nake tunawa kin ga na zauna me nake tunawa wata rana da aka wuce mutuwa wanda aka yi mutuwar ya fi kwa kuɗi a garin mama irin wanda suka dinga ba mu ai babban lemu ne ni ma sai sa ai da baka shi babban lemu ne a wannan bai kamata ma can ya riga ba a tsaya tsaya ki bude ka ƙara sha dan ka sha ka ƙara sha ni wannan da ke gani rabon da na sha irin sa duk lokacin da wani mai kuɗi ya mutu a garin mu eh aka dan garba mu ne wannan ai na rage su masha Allah ba lallai a samu wani ba a tattare da shi wallahi ba lallai a samu komai ba a tattare da wannan sauran nan ba an duba mu gani amma wannan kina kallon shi kace shi yanke talauci cibiya ba an duba ina ya daɗe ne ma bi wannan ba ba mu gani wannan ku anya ko ba shi yake yanke wa talauci cibiya ba ni ya ce mun yafi wai bulo yake siyarwa fa Allah ya sa a samu wani abu ai ga irin sanan Yan jaye jayen naki na ki dinga jawo mana wanda a samu kuɗin su. Kin jawo wannan ƙya fure shi na ci aljihunsu da naira goma. Eh, wannan zaki ko kin da ya ce miki a gidan moloki aiki fi sabilillahi. Ɗaukar shi kawai zai kai da shi tun da matsiyaci ne. Ɗauke shi ka zai kai da shi can. Wannan kashi bolan wajen gari. Ai! <laughs> yawan nauyin sama yayi yawa Allah bakin cikin kuɗi na sanar da kai wahalalle eh ka <laughs>